This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye kullum a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau Talata 26 ga watan Mayu. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. mataimakin shugaban amurka joe biden ya buga waya ma firaministan iraki haidar al-abadi a jiya litini don ya jinjina ma sojojin iraki ministan harkokin wajen Turkiyya ya ce gwamnatinsa ta cimma yarjejeniya da amurka a bisa manufa ta bayar da kariyar jiragen sama ga 'yan tawayen siriya da ke samun horo don yakar isis sannan za a fara shari'ar wakilin jaridar washington post jason raizan a birnin Tehran a yau dinnan talata bisa zargin leƙen asiri. Kanan labaran kenan masu jiran madafun iko a matakan jihohi da na tarayyar Najeriya suna bayyana damuwa dangane da yawan basukan da magabatansu za su bari baya. Muna da rahoto. To menene gwamnati mai jiran gado za ta iya yi na daban domin ganin ba a koma gidan jiya ba? Idan shi shugaba na Najeriya ya tsaya tsayin daka lalle lallai ya ce ga abin da za a yi. kuma bai yadda ya ɗaure kansa a abuja ba kullum yana hudda da talakawa yana nuna ma talakawa ga inda nake son kai kasan nan kuna bukata ku bani goyon baya aliyu mustapha sokoto kuma zai shigo da shirin tsaka mai wuya amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masu saurare ga labaran mataimakin shugaban amurka joe biden ya buga waya ma firaministan iraki haidar al'abadi a jiya litini don ya jinjina ma sojojin iraki saboda abin da ya kira sadaukar da kai da kuma jajircewa a yakin da suke yi da mayakan kungiyar nan mai da'awar kafa daular islama isis a takaice ga dukkan alamu dalilin buga wannan wayar shine a rarrashi iraki wadda ta kuhula bayan da sakataren harkokin tsaron amurka ashton carter ya faɗi ranar lahadi cewa sojojin iraki sun gudu daga ramadi a makon jiya ne saboda ba su da niyyar yakin wanda hakan ya sa isis ta kwace birnin fadar white house ta ce biden ya sake jaddada cikakken goyon bayan amurka ga iraki a yakin da take yi da isis ciki har da shirin hanzarta horarwa da kuma wadata sojojin iraki da makamai biden ya kuma yi na'am da ƙara girke sojoji da ake yi yayin da iraki ke shirin kai farmaki don sake kwato ramadi a halin da ake ciki kuma jiya litini fadar white house ta yi ƙarin haske kan abin da wato furucin sakataren harkokin tsaron eh, amurka ashton carter ke nufi da cewa sojojin iraki ba su da niyya wani babban jami'i ya ce furucin takamaimai na nufin yakin ramadi ne inda dakarun iraki suka fuskanci jerin hare-haren bama-baman 'yan kunar bakin wake bayan sun jajirce na tsawon watanni 18 suna ta nakasa isis a wata hira da ya da kafar labarai ta bbc a jiya litini firaminista abadi ya ce za a sake kwato ramadi cikin 'yan kwanaki ba ma makonni ba ya amsa cewa mayakan isis sun fatattaki sojojin iraki to amma ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa sojojinsa za su yunkuro kwace ramadi da isis ta yi ya sa dubban mazauna birnin sun arce zuwa birnin bagadaza hukumomin iraki dai sun takaita adadin 'yan gudun hijirar da za su amince su shiga birnin gudun kar mayakan isis su rabe da su su shiga birnin Mr. Abadi ya ce irin wannan dabarar ce ISIS ta yi amfani da ita ta shiga ta kwace birnin Ramadi. Ministan harkokin wajen Turkiyya ya ce gwamnatinsa ta cimma yarjejeniya da Amurka a bisa manufa ta bayar da kariyar jiragen sama ga 'yan tawayen Siriya waɗanda ake horar da su don su yaƙi mayakan ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islam ISIS a takaice. Matluf Gavulogul ya gaya wa kafafen yada labaran turkiya a wani bayaninsa da aka buga jiya litinin cewa idan babu kariyar jiragen sama shirin horaswa da turkiya da amurka suka sanar don ba 'yan tawayen masu sassaucin ra'ayi sukunin yaƙi ba zai yi tasiri ba waka zalika a jiya litinin din wani jami'in tsaron amurka ya gaya wa murya amurka a birnin washington cewa hukumomi a washington na kan wata tattaunawa da hukumomi a ankara to amma wai har yanzu ba a yanke shawara ba tukuna a halin da ake ci kuma da karun gwamnatin siriya sun kaddamar da hare-hare har sau goma sha biyar a jiya litinin waɗanda suka auna kan mayakan isis a birnin pamira a cewar 'yan gwagwarmaya za a fara shari'ar wakilin jaridar washington post jason ra'izan a birnin tehran a yau dinnan talata bisa zargin leƙen asiri a wata kotun da ba za a bar jama'a da 'yan jarida da kuma iyalinsa su je ba an kama razayan ne a watan yulin da ya gabata sannan aka tsare shi a gidan yarin babban birnin kasar iraki mai suna iban wanda ya yi ƙaurin suna saboda haɗarinsa a mafi tsawon lokacin da aka tsare shi yana keɓe kuma an ce ya kamu da rashin lafiya zarge-zargen da ake ma razayan ba su da kan gado kuma babu wanda ya ce akan abu kaza ne ko kuma suwaye yake wa leƙen asirin sau da yawa kawai wato sau ɗaya kawai aka ba shi wani ɗan takaitaccen lokacin ganawa da lauyansa tun bayan da aka tsare shi matar zayyan wacce ita ma yadda jarida ce wadda ke fuskantar wata shari'ar ta daban da kuma mahaifiyarsa an hana su shiga kotun duk wadda roƙon a bar su shaidi shari'ar haka zalika an ƙi amincewa da buƙatar washington post ta bizar zuwa iran dan uwan razayyan ali ya ce hukumomi na ɓoye shari'ar ce ba wai don dalilai na tsaro ba sai dai don kawai sun san ba su da shaida babban editan washington post martin baran ya bayyana tuhumar da ake wa razayyan da cewa abin kunya ne kuma shirme ne sannan ya ce alƙalin da aka sa ya shari'ar ya yi ƙaurin suna a faɗin duniya a matsayin mai tauye haƙƙin ɗan adam to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sanda da masu zanga-zangar kyamar gwamnati sun sake gama a jiya Litinin a Burundi a daidai lokacin da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kira ga dukkan bangarorin biyu da su koma teburin shawara. 'Yan adawar sun janye ne daga tattaunawar bayan da aka harbe shugaban jam'iyyar UPD Zedi Ferozi da dogarinsa har lahira a birnin Bujumbura ranar Asabar. Amurka ta yi tir da wannan kisan sannan ta yi kira ga hukumomin Burundi danƙe waɗanda suka aikata su kuma kare sauran 'yan siyasar akalla wani ɗan zanga-zanga ya samu rauni a bujumbura babban birnin ƙasar a litinin bayan da 'yan sanda suka buɗe wuta kamfanin dillancin faransa ya koma ya kuma ruwaito cewa 'yan sanda sun bindige wani ɗan zanga-zanga har lahira a garin muyanga mai tazara kilomita 60 kudu da birnin bujumbura rigimar da ta burundi dai ta samu asali ne a watan jiya bayan da shugaba Pierre nkurunziza ya ba da sanarwar shirin tsayawa takara wa'adi na uku waɗanda ake takaddama a kai labaran duniya kenan kuka saurara. masu kula da lamura suna bayyana sabuwar gwamnati da za a kafa a najeriya a matsanin dama da ƙasar take da ita na gyara kurakuran da aka tafka a baya a fannin siyasa da kuma harkokin gudanar da mulki na tambayi farfesa samuel zalanga wani mai ilimin zamantakewa da rayuwar ɗan adam na jihar bethel a nan amurka a matsayinsa na malamin makaranta wani maki ne zai ba gwamnati mai barin gado sai ya bayyana cewa nan ba da maki a zahirin gaskiya zai zama ba wuya a ce ko C plus wato kamar hamsin daga cikin ɗari kenan ko kuma a ce ma abin da ya kasa haka. Na san wasu mutane ba za su so su ji daɗi da yake na faɗa haka ba amma abin da ya sa na ce wannan ya kamata ba su ƙasa da hamsin shine akwai abubuwa da yawa da 'yan najeriya suke bukata wanda kuma a zamanin yanzu yadda ƙasashe suke ci gaba ci gaba sosai sosai kamar menene idan mutum ya karanta littattafai amma mu Najeriya muna baya baya baya baya hakan nan dan mutane kalilan ne kurin suke da abin biyan bukata a Najeriya sauran mutanen duk shan wahala suke yi shi yasa na ce ni zan ba su kasa da hamsin. Idan ka lura wannan zaɓe da aka yi da kuma abin da ya biyo bayan zaɓe bayanan da masu kula da lamura suke yi dangane da waɗanda suka kasance 'yan jam'iyyar apc tsofaffin membobin 'yan jam'iyyar pdp ne da suka nemi wani abu ba su samu ba suka fusata suka koma jam'iyyar apc saboda haka ba za ta sake zane ba amma kuma sai ya kasance cewa duk da hakan duk wanda ya tsaya kusan sai ka ce da dama sun yi zaben nan ne ba bisa ga wane ne ya tsaya takara ba sai dai domin su kada jam'iyya mai mulki menene ya sa kake ganin ya kawo haka babban dalilan guda biyu ne na ɗaya shine a najeriya shugaban ƙasa yana da iko da yawa fiye da wasu kasashe yanzu kamar a nan kasan shugaban kasan america misali yana da iko amma ikonsa ba za a ce ya kai na shugaban najeriya ba saboda shugaban najeriya ko kuma shugabannin kasashe a afirka suna da iko da yawa to abin da ya faru shine mutane suna ganin shi shugaba mai barin gado akwai abubuwa da yawa da ba sa tafiya daidai to maimakon ya fito ya ɓata rai ya magana kai ya nuna ba haka muke so a gudanar da ayyuka a najeriya ba sai ya shiru to saboda haka abin da ya sa mutane suka jefa kuri'a ma shi sabon shugaban kasa shine suna zato cewa lallai idan ya ci shi zai wani abu daban kuma abin da ya sa suka yi haka saboda akwai wasu abubuwan da da ya yi wanda ya sa suke zaton cewa idan ya hau mulki zai yi wa'annan abubuwan zai ci gaba da wasu abubuwan da da yi ko da yake yanzu zai zama daban da yake wannan mulkin siyasa ne ba mulkin soja ba so wannan yana ɗaya daga cikin babban abubuwan da ya sa haka ya faru na biyu lallai ne akwai mutane da yawa da suka shiga apc kuma da suna cikin pdp amma idan shi shugaba na najeriya ya tsaya tsayin daka lallai lallai ya ce ga abin da za a yi kuma bai yadda ya ɗaure kansa a abuja ba kullum yana hudda da talakawa yana nuna ma talakawa ga inda nake son kai kasan nan kuna bukata ku bani goyon baya to wasu mutane kalilan a abuja ba za su zauna kurin. su takura shi su ce masa ai in bai kaza ba bai kaza ba za su musguna masa ko da ke shine shugaban kasa da sauransu. Ragamar kasa halaka ta zo dan kanuwansu suke fama ba dan kula da mutane To madalla Professor Samuel Zalanga kenan wani a jami'ar Bethel nan Amurka. Yayin da ake sauran kwanaki uku a miƙa mulki a Najeriya masu jiran gado na bayyana damuwa kan irin basukan da ke ƙasa. gwamnan jihar bauchi mai jiran gado barista ma abubakar ya bayyana wa wakilinmu nasiru adamu elkaya halin da jihar ke ciki idan ka je jihar bauchi kwana uku bayan an karɓo kasan jihar bauchi daga gwamnatin tarayyar najeriya watan da aka samu aka biya albashi kwana uku bayan wannan idan ka je wata matsala ta miliyan biyar idan ta tashi a jihar bauchi ba za a iya yin ta ba dukkan makudan kudaden nan da aka karba baya a yau a jihar bauchi kusan babu abin da za ka iya nunawa na wayannan makudan kudaden kuma duk da dai eh, a baya na yi magana na ce ba zan yi bincike irin na wannan gwamnati mai shuɗewa ba amma na yi kuma alkawarin cewa dukkan kwaban jihar bauchi da aka yi almundana a kansa ko ina ya shiga bi in allah ya yadda sai an karɓo shi wato ma'ana jin layin da za a yi bai shafi kuma abubuwa da suka fito kan takardu waɗanda suka nuna a zahiri gashi ko an nuna murɗiya a wasu ɓangarorin ba kwarai abin nufi kenan muddin shaida ta nuna cewa an yi almundana ko mai kankantar wannan dukiyar wannan bai shafi wannan jan layin ba tilas a dawowa jama'ar jihar bauchi da dukiyarsu a nasa gefen gwamnan pdp mai barin gado na jihar katsina ibrahim shema ya bugi kirjin ba abin gwamnatinsa ko sisin kobo kuma zai bar ma kusan naira biliyan hudu a asusun jihar don haka ya ce baya shayin bincike kwanaki jam'iyyar adawa ta buga ga jarida ta ce a local government council na jihar katsina duk basu da kokobo amma kiliyar da kaga karya ne tun daga yau ina muku maganan cewa mun saki miliyan dubu takwas da ɗari biyar ga ƙananan hukumomi to daga sama suka haɗo kuɗin in babu su ce aka yayan nama ciwo bashi ana na ciwo mu jihar katsina bashi wani ya taɓa zuwa gidan rediyo ya ce na ciwo mu jihar katsina bashi na miliyan dala miliyan dubu saba'in to ko najeriya abin ciwo bashi miliyan dubu saba'in ba amma aka je gidan rediyon ko ina zo da wasu kafafen yaɗa labarai aka ce na ciwo bashin miliyan dubu saba'in ni ko na hidi na ce ban ciwo bashin ko sisin kwabo ba in mutum ya ce na ciwo bashin season to ya buga ga jarida mana cewa ga inda na ciwo shi ga kuɗin da na ciwo ga inda aka yi da su to amma sai a zo kawai a gaya mutane a ce ai an ciwo bashi ai ba a yi aiki ba to ko makaho da ya shiga jihar katsina ya san an yi aiki A 'yan kwanakin yanayin mika mulki tattalin arzikin Najeriya ya samu koma baya don karancin man fetur da wutar lantarki da ya sanya bankuna rika rufewa da wuri kamfanonin sadarwa kuwa na aika sakonnin fadawa halin ne yasu. Nasura da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu nan Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. An hita batun jam'iyya an yi batun yan jam'iyya an ban aikin jam'iyya an kama fadanci an koma gindin masu mulki ko pdp ta 2019 ta dawo in an kake barin mu yan jam'iyya mu ba da hukunci ga wanda muke so da wanda ya dace in ba a yi muna haka nan ba za a ci gaba za a ci gaba da rushewa. jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin cikin biyun na wayaka da jam'iyyar pdp buhari ne ko kuma apc sunana muhammad hassan ni ne zababben sanata daga yoba south a ƙarƙashin jam'iyyar pdp kaga dai mutane kansu ya waye mutane su sun san wane ne ya cancanta su yanzu ba maganan kusan mafi yawanci yanzu ba maganan jam'iyya ba ne wasu suke yi musamman a wajenmu sunana umaru lamido cikaire don masu barna sun yi yawa a cikinmu da mazambata da mabarnata shi yasa yanzu suke gudu su je su fake karkashin inuwar apc da karkashin inuwar shugaba buhari To yau muke kammala shirin ƙarshe na bin diddigin dalilan da suka janyo faduwar jam'iyyar PDP a zaben da aka yi a Najeriya. A wannan shirin na ƙarshe 'yan PDP biyu za su gaya mana matakan da suke ganin dole sai PDP ta ɗauke su kafin ta sake farfadowa. ba da bata lokaci bari in hannu taku ga wakilinmu na abuja nasiru adamu ilhikaya shi da bakinsa yan pdp nan guda biyu da ke yin ta cikin gida wato faruk ahmed gusau shatima rijiya da ko musa dala to amma mun ga me kuka bari me kuka bari kuna mulki shekara shida kuka bari guguwa ta zo ta ture ku dai kuna da gini mai karfi ya za a yi guguwa ta share da jam'iyyar pdp ta shiga already magana guguwa dole ta shigo ta shigo saboda an bar jam'iyya an su farkunce an bar jam'iyya hannun waɗanda ba 'yan jam'iyya ba to don haka in wai cewa su jam'iyyar tana rike ga hannunmu ta zo muna da rike da mazabunmu muna rike da dukkan ƙananan hukumominmu to ko guguwar za ta zo ba haka za ta zo ba ina son in lura da kai lokacin da anka ce za a tsere da shugaban kasa lokaci ko lokaci bai ba wasu shugabanni ne na kungiyoyin suka zo tun shekara dai da rantsar da shugaban kasa suka ware bidin har ya kawo cewa ana son a tsaye da shugaban kasa abinda wannan inda jam'iyya na da hukunci ba za ta hana waɗannan ƙungiyoyi da suka taso a yi masu hukunci mai tsanani saboda za su warga da jam'iyya a bari lokacin da aka fito da magana takara a ba kowa dama ya tsaya takara shi ne ya kawo wannan hitar waɗannan gwamnoni don da an bar shi dunkule har ran da aka kai zaɓe za a je convention ko da shi shugaban ƙasa ake son a zaɓa sai a ba da dama ga kowane mahaluki ya tsaya takara sai su tsaya cikin takarar nan in suka tsaya takarar nan aka yi firamare wannan daga baya in wani ya ta kaga wani lahi hamdu shi ya hita dan dai ya wadi zaɓe amma sai aka kwaci zaɓe shiga zaɓe da ɗaya da ɗan takara cikin shekara guda kuma shugabanni shi da an bisa mulki maimakon ya tsawata kuma ko a bar jam'iyya ta yi magana ta yi hukunci a kai ta ba da dama yadda za a yi a ba da kowa dama a baki abin nan duk shi ya kawo wannan wannan matsala don haka ka ji matsalar da kan hajjan har jam'iyyar PDP aka girgize ta ga da karfi sai aka yanke rassan ta daga kasa ya ce kana ganin kunnen shi guda guda guda yana kuriya guda guda har aka kai kunnuwan na tsakiya ne sun kare rassan na tsakiya ɗaya ne ya rage da haka mu ne yanzu da san da mun kai wanda ya yi shutin kasa ya tabo ruwan kasa to shi ɗaya ne an ga ice amma duk wanda ake wanda ke zuwa ya samo labarin kamshi da daɗi yadda ice zai girma to an sassare to da an hita batun jam'iyya an hita batun yan jam'iyya an ban aikin jam'iyya an kama fadanci an koma gindin masu mulki ba abin da ake yi a nan sannan tilasta ɗan takara ko shi yana kawo matsala da tafiya da haka duk jam'iyyar da za ta ce sai ta tilasta mu talaka na wanda zai zaba to wannan zai kawo mana matsala ko ba za mu ci gaba ba OPD ta 2019 ta dawo in an kake barin mu yan jam'iyya mu ba da hukunci ga wanda muke so da wanda ya dace in ba a yi mana haka nan ba ba za a ci gaba za a ci gaba da rushewa kuma ina so ya wada ma lokacin mai girma shi general Buhari da ya zo da yawan hakuri ita siyasa ko yaushe kana hakuri ana kashe kana hakuri ai ba hita za ka yi siyasa sai ka tsaya cikin jam'iyyar ka kai ta hakuri ai wannan ya ce na wannan ya tsallaka na wannan ya tsallaka ai muna mai hakuri muna da muna a yau an kake mu 2015 ce mun ka kawo ai mun ka kawo mutanen kwarai aka kawo cewa shi ne dan takarar shugaban kasa in an ya so wannan ne da kana nufin kana nufin Jonathan ba mutumin kwarai bane a a misali ina so in sanar da kai magana magana ne kana cewa wai an kawo mutanen kwarai a zaɓe mai zuwa. Eh ai ban san ce ma shugaba na ba na kwarai bane. Ba zan ce haka ba. Ai ba na ce shi ba na kwarai bane. A tahiyance da yabba wasu ƴan kadagi ƴan ɓata miya, ƴan ɓata tafiya, waɗanda ba su son alheri sai kansu, ba su son kowa da tafiya ta kwarai sai kansu, su suka zo suka tusa mashi. To kaga yawan maganganu na faranti ba abinda za a waje gaskiya ba, shi ya fata mana tahiyar shi yasa nace a kawo mutumin da ke jin shawara Musa da la karshe ina zuwa Shatima kana yawan jan zare ina zuwa Musa da la karshe ga yadda Shatima ya nuna cewa guguwan nan tana nan in aka kuma yi sake PDP ko da kartar kasar da ake a shekara ta dubu biyu da ta sha tara in Allah ya kai mu ta iya dawa to zai yi wuya wannan guguwar kuma kai ana cewa guguwan nan yanzu musa da alake a ganin ka ya za a yi ku sake kaucewa guguwan nan tunda ba ku nemo ruwa da za ku yayyafa ku kawar da ita ba to ai eh, kamar yadda na gaya maka ne zan koma magana na na baya da na yi wato ita wannan guguwa da kake gani inda Allah ya sa a ce an tsaya ma tsarin nan da aka yi na karba karba ita ma eh, jam'iyyar PDP sun tsaye da ɗan takara daga arewa da wannan guguwan ba za ta tasiri haka ba ina tabbatar maka da ba za ta tasiri haka ba amma akwai haushin cewar wannan abubuwa duk da aka yi yan jam'iyya ma da yawa yan jam'iyyar pdp ma ba su zaɓe ta a takarar shugaban ƙasa ba saboda wannan magana da aka yi ta zo nan da aka taɓa saboda haka ko a yanzu idan aka zo da wannan son zuciya za a daɗa irin maimaita irin wannan a 2019 amma idan aka ce to a dawo da wannan tsari a tafi tare idan aka ce a dan takara daga arewa ne wani shi ma janabar daga arewa ne ai akwai sassauci wani ma zai ce kai ni ba zan ma je in yi zaɓe ba tunda duka abin ɗaya ne a duk mu ne wani lokacin kuma za su ce a bari je in zaɓi wannan ba wanda zai zo ya ce maka a ka je ka zaɓi wannan bari ya ɗora kawai lasan saboda ka je ka zaɓi wani ko ya ce zai maka wata mummunan fahimta ko wani zagi ko wani jinuwa duk wannan abubuwa za a kauce musu. Musa da Lami kawai lasan. A to a matsayin ka na Bahaushe ai da Hausa muke magana. <laughs> To abin da ya fi jami'ar PDP kenan a Arewa. Wannan magana na kafin da cewa a zaɓe wanda ba musulmi ba shi kaza da kaza wannan ma ya ƙara raunana saboda mu arewa ana ganin kusan kashi saba'in da biyar ko tamanin da biyar cikin ɗari galibin mu musulmi ne to amma wannan na san ya yi tasiri amma wasu malamai irin su ga tsayar su da su sun hito su albani Zariya su yi magana da wanda yake mataimaki da shugaban kasa duk guda ne babu wata jami'a ta islama wannan ana yi aji shi daban amma abinda maganar da take in guguwa muna son mu yi magani wannan guguwa mu tsaye da daga arewa da za a da da guguwa baka da dama ka ce ai ai ba dan arewa bane ko ko ba wannan bane ka kawo wata suka ko kirista ne daga arewa aka tsaye da shi za a samu musulmin da ke son shi a wannan yanki na arewa ko da za a soki akan magana addinance a magana addinance a siyasance ko ko malaman nan da kiristan da musulmi duk su yi bayani cewa siyasa ta al'umma ce kana dama ka zaɓi siyasar da kake so kaga ba da dama a ce a kara ciki don haka in muka zo ko 2019 mu zo mu tsaye da ɗan takara tun da ta fito da grassroots ni yanzu ma abin da nake so wannan convention da pdp ke yi a kara mutane abuja a tusa musu ra'ayi ni in an je taron kasa in allah ya so zan so a wace wannan convention din bai da wani amfani a koma sallah ta baya tun daga mazaɓa a zaɓo shugaban ƙasa a je delegate ward ward a yi ward congress na zaɓen shugaban ƙasa a zo local government na zaɓen shugaban ƙasa a zo jaha na zaɓen shugaban ƙasa a zo zone na zaɓen shugaban ƙasa kafin a zo wai a ce a tara mutane wasu 'yan kalilan da za a ɗauki kuɗi ana ba su su je su yi zaɓen su gari da haka in an mai da siyasa a grassroots ta zaɓo shugaban ƙasa kowa a yi inda rigidi in dai kana da membership na kati na jam'iyya sai a ce to je ka zaɓi wanda kake so sai ina son wani dan shugaban kasa sai a jewa sai a tattara ƙuri'a gaba ɗai a ce local government ta tara da kai ma yanki na sanata sanata na yanki da kai ma yanki na jiha to kaga ya aka yi haka nan duk a tara wasu mutane abuja duk wani convention duk wannan shirme ne ni shi ke kawo cin hanci da son kuma kawo bata tahiya duk ya kawo a zo ana tahiyar siyasa a bata tahiya ga wanda ake so sai a zaɓi wanda ba a so hikimar rijiya nan za mu dakatar da wannan shiri na wannan karan ah, musa da la ah, ma'aji na jam'iyyar pdp na nan birnin tarayya mun gode kwarai mun gode ta hikimar oh, rijiya jami'i na ato kana daga yanzu kun fara kamfen din 2019 kenan a ah, alhamdulillah pdp muna nan daram sai mun kada apc a 2019 insha Allah duk da guguwar <laughs> guguwa wannan ai ta wuce Sabbi Buhari ba wai zai sake wani tasiri a kai. Ah, Shekaru Rijiya wanda ah, wato Faruk Ahmed Gusau wanda yake jami'i ne na jam'iyyar PDP na Arewa maso yamma mun gode kwarai. Masu sauraro sai mun sake ah, gamuwa a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya da wannan nake cewa wasu alaikum. rufewa gaishe ku malamai to jama'a nan muka zo ƙarshen wannan muhawara ta yau in Allah ya kai mu mako gobe jihar Yobe za mu leƙa mu ji abin da yasa har yanzu Adam Maina Waziri bai ta Ibrahim Gaidan murnar lashe zaben gona ba da dai sauran matsalolin siyasar wannan jihar. Mun san an yi zaɓe ko mun san mun ci zaɓe mun san an faɗi daga zaɓe kuma sun san sun faɗi daga zaɓe wannan ba su na farko bane ba su na biyu bane ko yaushe akai zaɓe a Yobe faɗuwa suke yi su gwamnati sun dauki kuɗi sun dankarawa shugaban zaben jihar Yobe ya ɗaga musu kafa suka yi duka irin waɗannan abubuwan waɗanda akwai shaidu shi da kansa ya faɗa ya hira da gidajen jaridun duka shi ya gani shi ka gani wani ma ya gani kullum aka yi zaɓe za su je kotu kuma kullum kotun za ta kada su kamar yadda muke kada su a filin daga. to sai ku dakaci zuwan wannan shiri yanzu dai muna so mu gode wa bakin mu da kuka yi kwanaki kuna jin su to Faruku Ahmed Gusau Shatima Rijiya da kuma Alhaji Musa Dala da kuma musamman godiya ga shi wakilin namu Nasir al Hikaya da ya jagoranci wannan muhawarar daga can abuja a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc to a gaishe ku kafin mu karkare ga takaitattun labarai mataimakin shugaban amurka joe biden ya buga waya ma firaministan iraki haidar al-abadi a jiya litini don ya jinjina ma sojojin iraki saboda abin da ya kira sadaukar da kai da jajircewa a yakin da suke yi da mayakan kungiyar na mai da'awar kafa daular islama Dillalan man fetur a Najeriya sun ce sun ci majituwa da gwamnati ta dawo da harkar raba man fetur wadda ta kawo ƙarshen durƙushewar sufurin jiragen sama da hada bankuna da kuma kamfanonin wayar salula. Shugaba Barack Obama ya ajiye furanni a kaburburan sojojin da ba a san su ba a matsayin wani bangare na shagulgulan zagayowar ranar tunawa da mazan jiya wanda ake yi shekara-shekara a nan Amurka. ministan harkokin wajen turkiyya ya ce gwamnatinsa ta cimma yarjejeniya da amurka a bisa manufa ta bayar da kariyar jiragen sama ga 'yan tawayen siriya waɗanda ake horar da su don su yaƙi mayakan ƙungiyar na mai da'awar kafa daular islama to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na hantsi ku ji abin da tsohon shugaban najeriya janar abdulsalam abubakar yake cewa dangane da shugaba mai jiran gado janar muhammadu buhari da kuma ra'ayinsa kan siyasar najeriya kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga mr vince abdulkarim osawe mai refil hotels a sokoro abuja da danginsa duka domin rasuwar kanwarsu felicia dimba da allah ya karbi ranta jiya da safe a lafiyar jihar nasarawa allah ya sa ta huta mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ka amal garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Siri da kuma Jim Harman Alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.